addu'a'u inda sama'i siyahi dik wa nahiqil himar addu'ar da ake yi yayin da aka ji kukan zakara shine siyah addik zakara nahiqu shine kukan jaki mu da Hausa duk kuka ne ko mu ce kukan zakara kukan jaki su da larabawa suna bambanta in jaki ne to nahiq ake cewa idan kuma zakara ne siyah ake cewa wannan yana nuna mana faɗin yaran nasu manzo Allah ya ce idan sami'tum siyaha dikati sallallahu alaihi wasallam fas'alu Allah min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiq al-himari fata'awadu billahi min ash-shaytan fa innahu ra'a shaytanan hadisin Abu Huraira riwayar Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan kun ji kukan zakara ko carar zakara su ma ana cewa cara ko to siya cara idan an ji carar zakara to ku roki Allah ya ba ku falala duk ranar da ka je zakara ya cara to lokacin addu'a ne sai ka roki Allah ya baka falala falala ko ta me tunda ba a kayyade maka aka ce ga falala kaza ba yace